وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين النبي سليمان يا غاجي بابانسا cikin annabci da ilimi da mulki ya ce yana mai faɗar ni'imar da Allah ya yi masa shi da babansa ya ku mutane Allah ya sanar da mu fahimtar maganar tsuntsaye kuma ya ba mu duk wani abin da ya ba annabawa da salakuna hakika wannan abin da Allah mai tsarki ya ba mu tabbas shine fifiko mabayani